Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da niyya da kuma murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shirin. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da wakilin Mahmud Ibrahim Kuriye da mataimakin kwamandan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya kan batun samun wata jaka. da sunan ɗalibar jama'a ɗauke da kwaya a ƙasar saudiya sai kuma shirin da ƙasa ba kasawa ba na suleiman mummuni burma kamar yadda muka saba ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu babu ya koma kiri rikici da ke faruwa a venezuela ya rikide ya zama tamkar filin daga tsakanin amurka da kasar rasha a wata hira waya tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a jiya laraba ministan rasha ya yi kashedi cewa amurka za ta ga mummunar sakamako idan ta ci gaba da abin da ya kira matakan karfin soji. ma'aikatan harkokin wajen amurka ba ta ce komai ba sai dai kawai ta ce wato matakan shiga tsakani da rasha da cuba suke dauka su ne ke haddasa rikici a venezuela amma dai mai bada shawara a kan tsaro na nan amurka john bolton ya ce wannan bangarenmu ne na duniya ba wuri ba ne da kasar rasha za ta rika shishigi a wurin ya ce wannan babban kuskure ne a bangaren su. pompeo ya sake fada a jiya laraba cewa amurka ta kimtsa ta dauki matakan soja a venezuela inda hakan ne zai kawo matsala a kasar. muna bukatar a kawo karshen wannan yaƙi domin mu koma ga rayuwarmu na fararen hula waɗannan kalamai ne na wani soja ɗan shekaru 27 da haifuwa mai suna muhammad a wata tungar soji da ke wata unguwar tripoli na libya kasa da wata guda kenan da aka shirya tattaunawar zaman lafiya da kuma maido da haɗin kai a tsakanin al'ummar libya yanzu masu yaƙi da juna sun shiga mako na hudu a fafatawa da suke da dakarun gabashin ƙasar na halifa haftar ke yi don kwace ikon babban birnin ƙasar wanda ke yammaci bayan sa'a ɗaya muhammad ya koma filin daga inda ake musayar wuta wanda ake musayar wuta ta kowane bangare ba a wani ziri da fararen hula suka tashi a wurin 'yan makonni da suka wuce ya zuwa yanzu dai babu bangare da ya galaba a wannan yaƙi da ake yi ma'aikatan agaji sun bayyana shakku kan karancin kuɗi da suke fama da shi kana sun ce idan aka ci gaba da ɗauki ba daɗi a wurin zai ƙara haddasa matsalolin kayan taimako da ba su shirya wato shawo kansa ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc attorney general amurka william barr ya bayyana a gaban majalisar tarayya a jiya laraba domin kare kansa a kan yadda yake yi wa rahoton bincike da aka gabatar a ranar 22 ga watan maris reko wanda robert mueller ya gudanar a kan ko kasar rasha ta yi katsalanda a zaben shekarar 2016 na kasar amurka inda ya ce shawarar fitar da takaitaccen sharhin rahoton a cikin sauri wato shi karan kansa ne ya yi wannan abin kana ya yi fatali da tambayoyi da ake yi cewa yana baiwa sakamakon binciken wata ma'ana ta daban a lokacin da ake saurarin bahasi a cikin fushi 'yan democrat da suka mamaye sauraren bahasin sun gajiyar da anthony janar da tambayoyi wanda suka mai a kan takaitaccen sharhi da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aike wa majalisar tarayya lamarin da daga bisani mula ya bayyana damuwarsa a kai 'yan democrat sun zargi ba da rashin adalci na kin bayyana shaidar aikata ba daidai ba da trump ya yi a cikin takaitaccen sharhin da ya aike wa majalisa wata shawara mai tsarkakkiya da yake kokarin ɗauka na wanke shugaban ƙasa daga zargin yin katsalanda da ake mai a lokacin bincike ya ce ni ne kadai nike da hurumin yanke shawarar bayyana wannan rahoto ga jama'a ko a'a in ji ba yana fada wa kwamitin na shari'a a majalisar dattawa ya ce ni ne na yanke shawarar ta yadda zai yi amfani ga jama'a inda ma'aikatar shari'a ta sanar da kanun abin da ke kunshe a cikin rahoton tare da yin la'akari akan ko akwai wani laifi da aka aikata a lokacin binciken. 'yan sanda a paris sun zuba barkonin tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga ciki har da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati na yellow vest da masu babbakun kaya da kuma masu ikirarin kiran kansu 'yan tada fitina waɗanda suka tada rikici a jiya a lokacin da ake bukin ma'aikata ta duniya a faransa ranar ɗaya ga watan mayu da ake kira mede rana ce da ake bukin ma'aikata a duniya kuma rana ce da ƙungiyoyin kwadago na ƙasa da ƙasa suke janyo hankalin mahukunta domin inganta yanayin aikinsu rana ce da a al'adance ake zirga-zangar siyasa sabili da tashin hankali da ake samu a shekarun baya a ƙasar faransa da kuma masu zanga-zangar kin jinin gwamnati wadda aka fara tun cikin watan satumban bara an ɗauki sama da 'yan sanda dubu bakwai a babban birnin ƙasar faransa domin hana rikici wanda ka iya tashi ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagoginsu ganin irin ɓanna da aka musu a bara 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin ƙasa da ake kira montparnasse a birnin paris an kuma gudanar da zanga-zanga a wurare daban-daban na ƙasar faransa da ma tarayyar turai baba yakubu makeri ya karanto labaran duniya. mataimakin daraktan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta aminu kano muhammad ajiya ya yi ƙarin haske kan batun kama waɗansu ma'aikatan sufurin jiragen sama bisa zargin makala sunan wata ɗalibar jami'a zainab aliyu da ke kan hanyar ta zuwa umura a saudiya a wata jaka da aka samu da ƙwaya a cikin hirarsu da wakilin mahmud ibrahim kwari jami'in ya bayyana cewa duk da yake akan sami bara gurbi ba a taru an zama ɗaya ba na ɗaya dai ba za mu taru mu zama ɗaya dukanmu ba kowa yana da halinsa da irin tarbiyyarsa yau akwai wanda in ka aje kuɗi akan wuta zai sa hannu ya ɗauka abin da kawai zai ce ai wutan nan ƙona ne za ta yi kawai in na je sai in samu treatment amma kuɗi ka aje akan wuta akwai mai ɗaukawa saboda haka tarbiyyar mutane ba ɗaya ba ne shi harkan miyagun kwayoyin da ake magana su cocaine su heroin su amphetamine su su eh, of recent eh, tramadol da wayans abubuwa harka ce wanda mutane sun gane cewa ana samun kuɗi so ko ta kaka akwai waɗanda suke so su samu wannan kuɗin ba tare da sun wahala ba saboda haka a cikin yanda ƙasa take yanzu da wahala da wasu abubuwa akwai wa'anda ake iya a ɗan zole su ɗan wani eh, canji kaɗan aka ba su a ce ku ɗauki kayan nan ku je za ku samu kuɗi sai kaga sun faɗa to saboda haka ba abin mamaki ba ne a ce wai kwayan nan ta shigo ba wai abinda ndla suke shine profiling profiling din nan shine a fa sani jama'a ina so su sani cewa ba fa duk jakan da ta shigo bane ba fa duk jama'an da suka shigo malam aminu kano international airport ba fa duk jakunan nan ake zazzagewa a duba ɗaya bisa ɗaya akwai abin da ake ce profiling hmm. profiling din nan shine dan dabarun da aka koya ma a wajen aiki yanda za ka gane mutum ka duba passport dinsa ka duba inda ya taso inda zai je ina ina ya zagaya a duniya irin wa'annan abin ne fa ana so ka yi shi cikin minti biyar ka gane wannan gayen wannan mutum zai iya ɗauka kwaya ko ba zai iya dauka kwaya ba cikin minti biyar duk ake so because shi aviation industry din nan tana tafiya ne da lokaci in jirgi ya sauka a ƙasa duk kila ba zai wuce awa biyu ba fasinja kuma suna nan a ƙasa sun wuce dubu ɗaya misali yanzu kamar ran litinin ran laraba litinin laraba da, da asabar muna da jirage kusan guda hudu kuma dukkansu muna screening nasu almost at the same time simultaneously hmm. sai kaga akwai fasinja a jejjere akwai fasinjan saudi airline akwai fasinjan ethiopia airline akwai fasinjan badar airline akwai fasinjan tarko airline a jejjere daya bisa daya haka za su zo sai ka zo nan malam aminu kano ka ga departure hall din a kutse duk dabaranka na, na jami'in tsaro da za ka yi dole sai wani ya yi bitin ɗinka sai wani ya shige da wani abu ba lalle ya zama kwaya ba amma sai wani ya dai bitin din screening process hmm. ya shige ba tare da an gane ba ina so wata rana ku zo ku yi wannan independent eh, wannan ku ga yadda ake abubuwa nan saboda haka ba abun mamaki ba ne kuma jami'an nan da ake magana eh, mutanen da suke zuwa da kaya muna profiling mu ga wanda ya cancanta mu duba wanda bai cancanta a duba ba sai ya wuce ba lalle da sai an zazzage jaka ba so zai iya yi. wani abu na'ura ne muna da na'ura wato na'uran nan ai ba za ka ce duk kaga ya zama aiki ne kamar baka da eh, eh, karazube ke nan kawai duk wanda ya zo ka ajiye shi kan na'ura dole ne ya zama ne kana da abin da bature yake ce reasonable suspicion hmm. kana da wani abin zargi bisa yanda mutum yake yake da alamun da ka gani sai ka aza mutum kan na'ura ba kawai daga kowa ya zo sai ka aza shi kan na'ura ka ce je ka hau ba ba haka ake yi ba ya zama kai ko mai gadi ka aje shi kace zo ya yi aikin nan kenan sai aiki aiki ne wanda ake amfani da hankali in ka ga mutum hankalin ka ya baka bisa kan training din da aka yi ma cewa wannan mutumi ka lura da wasu abubuwan da yake yi sai ka ce kai malam muna da ja da kai ko kuma muna muna dan suspecting naka sai ka je ka aje shi kan na'ura amma ka ga mutum normal bai da wani abin da zaka zarge shi normal passenger bai da kuma ka dubi passport nashi ila passport din nan ma sabo ana kiransa virgin passport kenan bai taba tafiya ila umra kawai ko maka za shi baka da wani abin da zai sa ka je ka aza shi kan na'ura sai daga ce Allah kiyaye ka gane to haka ake aiki amma kenan mutane wasu daga cikin marasa gaskiya suna amfani da irin wannan koso da kukan samu kanku a ciki eh, si watakila abin da bai dace ba? Kwarai da gaske ana amfani da cinkoso banda cinkoson nan da ake amfani da shi yawancin mutane a nan shi yasa ka ji ana kiran malam Aminu Kano wai traditional airport yawancin mutane a nan zaka ga ba za su tashi zuwa airport din nan ba sai za screening jirgi ya sauko ƙasa hmm. to shi yasa ake samun cinkoson nan jirgi na ƙasa badar na kasa ethiopia na kasa sai kaga an samu cinkoso sosai yawanci kuma mun gane cewa waɗanda suke da laifi su yawancin su suke yin jinkiri don in suka zo suna so komai su kawai a musu da gaggawa ba za ka ajiye su ba sai a gurguje a ce jirgi ya kusan tashiwa da wani abu mun gane da irin wani abu to mu a training inda aka yi mana duk wanda muka ga sun zo a irin wannan eh, yanayi to wallahi bincike muke musu 100% ko jirgi za ta tashi sai dai ka yi delaying din ko jirgi ta tashi ta barka ka sake zuwa ka ka ka hawo ta jirgi sai kun yi binciken kwakwafa kan su binciken kwakwafa da kwaya sun dauka gaye me wewe da kwaya sun dauka gaye me To madalla hirar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali kenan da da mataimakin daraktan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya. To sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Ta kai ya da ya zama hauka. kare ya zama auka. Sa'an na kwaya ta kaye ya kare ya zama auka. Sa'an na kwaya ta kaye ya kare ya zama auka. ubangijin Allah shugaba ka ji addu'ar mallamai. Ubangijin Allah shugaba ka ji addu'ar mallamai. Ubangijin Allah shugaba ka ji addu'ar mallamai. Ubangijin Allah shugaba addu'ar mallamai. Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar malamai. Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar malamai. Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar malamai. Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar malamai. auren ika bara fa dogara ya Allah auren ika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Lambala da waƙar shi shan wiwi da ƙwaya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mummuni Barma ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To a makon jiya kun ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka da nufin hana bara a wasu wuraren da ke matsayin madubi ga birnin Yamai wato cibiyar gwamnatin wannan kasa sakamakon lura da yadda mabarata ke mamaye irin waɗannan wurare lamarin da ake ganin muddin ba a yi wani abu a kansa ba zai iya jawa Nijar ɗin kaskanci a idan tawagogin da za su halarci taron shugabannin ƙasashen Afirka na watan Yulin da ke tafe. A yayin wani zaman musamman da ya haɗa shugabannin al'umma da malaman addinai da ɗaya gefe hukumomi alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati wato procureur de la republique sha'ibu sauna ya yi bayani a game da hukuncin da ka iya hawa kan waɗanda suka mayar da bara sana'a almashiranci akwai lokacin da doka ta hana shi ana iya hukunta mutum game da yin shi muna da doka wajen aya hudu wanda sun ka girka zancen eh, almashiranci wanda dai doka ta hana na shi shine wanda zai zuwa bisa hanya ga titi ko ko cikin biro ko cikin daki yana roƙo yana roƙo ba almajiranci ne kai ba roƙo ne kai wannan doka ta hana shi in an ka samu mutum mai yin shi doka ta ce ana yi mai hukunci wata uku zuwa wata shida na kaso amma an hidda kashi biyu na irin wannan mutane kashi guda shine masu zuwa masu bara wanda suka yi lattijawa wanda suka wuce shekara 60 wannan doka ta ce ba a yi masu hukunci saboda sun yi bara koko saboda sun yi roƙo don su ci abinci na biyu su ne wanda wanda suka adda gurgunta gurgunta wadda za ta hana maka ka nemi abinci wadda za ta hana maka ka nemi abinci wannan kana iya doka ta ba da izinin mutumin ya yi neman abinci cikin roƙo wajen an adam yan uwan shi da allah cikin ƙasa don bayan wannan biyu duk wanda an ka iska yana bara ko yana roƙo ana iya kama shi a yi mai hukunci wata uku zuwa wata shida gurbi na biyu na eh, masu bara wanda doka ta aza su ne wanda ɗiyansu wanda ba su wuce shekara goma sha takwas ba suna kai ga titi ko cikin ɗaki ko biro suna bara wannan uwayen kenan ana iya ma wanda suka yi wannan bara hukunci su ma uwayensu uwayensu ana yi masu hukunci wanda ga zuwa tsawon wata shida zuwa shekara guda na kaso sabili da sabili da kaya aihe iya wanda za ka watsa a cikin gari su sai su yi maka bara ko ko su yi bara kenan baka koya musu tarbiyya kwarai ba a bisa ga wannan doka tamu cewa da court penal ta tsaida wannan hukunci don wanda ya tura ɗanɗan shi ya je ya bara ɗan bai huce shekara goma sha takwas ba ana iya mai hukunci mai zuwa tsawon wata shida zuwa wata wata shida zuwa shekara guda na kaso yanzu bangare na gurbi na uku cikin masu bara yadda doka ta aza su ne wanda ga unhwani da yara kanana suna sa su bara suna unhani da da ba, dole ba yara kanana wanda dai ga sa yan bara suna zuwa suna samu masu eh, suna tura su bara kuma suna samu masu abun abun duniya suna kawo masu kamar suna unhani da wannan bara na mutane in yara ko babba kenan wannan mutane doka ta tsaye da ana iya yi masu hukunci su ma eh, wata shida zuwa shekara guda na kasu. bangare na hudu na ƙarshe shine wanda a cikin ƙungiyoyi na bara paske ana samun ƙungiyoyi wanda ƙungiya ce an ka sa musamman ta, bara don akwai masu tafiya da ƙungiyar na wanda za su tamba ko wani bangare ga abin da za kawo na bara har ya zamanto sun tanada kuɗi har ba iyaka wannan an ka samu irin wanda a cikin wannan ƙungiya doka ta aza a yi masu hukuncin eh, kasan shekara guda zuwa shekara biyu. Tuni dai kungiyoyin nakasassu a nasu bangare suka kaddamar da ayyukan faɗakarwa domin ganar da magoya bayan su bukatar mutunta wannan tsari ko da yake suna ganin idan an bi ta barawo a bi ta mabisau kamar yadda za a ji daga bakin shugaban kungiyar nakasassu a yankin yamai musa yaro. mu da kanmu ba mu so bara amma ba ka darma dabba ka gaza kawo musu abinki abinda muna so kamar wajen danja wajen wuta da farmasin da bakin farmasin da bakin istason da inda akwai biro na turawa almajirai wanda duk aka gani can an ka kama su babu laihi amma cikin kasuwa ko cikin gari ya kamata a bari almajirai su yawo su samu abinci aka ce a koma eh, bakin masallaci a zamana to muna da masallaci uku can take masallacin na guramu masallacin na kutare masallacin na makafi to shekara talatin da hudu muna kwartaki ba mu wanda ya dauko zakka ko wanda ya dauko taimako ya ce za a kai ma almajirai da sunanan bakin masallaci ba siyasa bakin masallaci wanda suka ce a koma bakin masallaci a zamana iyaka a sayo mana kayan aiki da muna so abinda duk yana ba ta kasa ba mu son shi siyasa kullum muna tara almajirai mun ce su yi fata su yi roko Allah su yi addu'a Allah ya sa kasanmu su samu kwanciyar hankali Allah ya sa kasanmu su yi arziki Allah ya sa wa'anda a gabanmu su hankali su kula da mu gazeyu saboda wanda duk bai mutu ba bai san karsasi ba shi yasa muna so a taimaka muna bara ba mu so bara. To sauraro a nan shirin na wannan mako ke kammala. Za mu ci gaba da bin diddigin wannan mataki da tuni aka so zartar da shi a ranar ɗaya ga watan nan na Mayu. Kuma za ku ji yadda ta kaya. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. Daga ta sauka. Allah halitta daidai a bisa kwakwalwarsa baya juyayi To Madala har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma a mana ahuwa ba za mu samu kawo muku sharhin jaridun kasar Ghana ba sabili da waɗansu eh, matsaloli da suka shawo kanmu. Yanzu sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalalo jihar Bauchi. Na yaba wa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya yi kokarin cetowa Zainab Aliyu a hannun mahukunta kasar Saudiya da kama ta da suka yi da gano kwayoyi da waɗansu marasa kishin kasa suka sanya mata a jakarta zuwa kasar Saudiya. Wannan al'amari dai Allah ne ya ceto matan nan kuma Ubangiji Allah ya kara cetowa bisa wanda ba shi da haƙƙi a cikin irin wannan al'amari. Su kuma waɗannan mutane su bi tsoron Allah inda su so ta mata rayuwarta don neman duniyar saboda haka ina kira ga matasa da kuma 'yan Najeriya su ji tsoron Allah a daina sanya wa wanda bai zuro bai gani ba kwaya a cikin da kasa da sunan tafiya Saudiya. Salamu alaikum biyoyi Amerika. Sunana Abubakar Dan Fulani daga Tungawa ke karamar hukumar Dan Kwasa jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ina so in bar ra'ayina kan yadda 'yan bindiga suke cin su babu babaka. a kasar da Najeriya. Na ji an kai wani hari a jihar Katsina, 'yan bindiga suna da babura fiye da ɗari da hamsin. amma duk da haka nan hukumomi ba su ɗauki mataki ba suka je suka kone garuruwa a garin safana na jihar katsina har suka yi abin da suke suka ci kare su ga babbaka suka kone gidajen talaka suka kashe da kashewa kuma suka taya su kuma hukuma ba su ɗauki wani mataki a kai ba ya kamata gwamnatin najeriya ta ƙara ƙaimi na cewa ta dakatar da waɗannan abubuwa domin wallahi idan an ka gama kashe talakawa wa za su buka idan ma an ka kashe talakawa wallahi gare su abin zai dawo ya kamata gaskiya babu buhari ya dauki matakin gaggawa ya guma jami'an tsaro garan bawul sabili da gaskiya jami'an tsaro ko an gaya musu ga ta'addancin da wa'yansu za su je su yi ba za su je wurin ba banci sai an gama abin da ake yi sannan su je daga baya suna ta mutum ma talakawa su ma ya kamata gaskiya ba buhari ya dauki mataki yadda yan bindiga suke cin garin su babu bubuka rayoyin ku masu saurare yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarai rikici da ke faruwa a venezuela ya rikide ya zama tamkar filin daga ne tsakanin amurka da rasha a wata hiran waya tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a jiya laraba ministan gasha ya yi kashedi cewa amurka za ta ga mummunan sakamako idan ta ci gaba da abin da ya kira matakan karfin soji ma'aikatan harkokin wajen amurka dai bata ce komai ba sai dai kawai ta ce matakan shiga tsakani da rasha da kuma cuba suke dauka su ne ke haddasa rikici a venezuela muna bukatar a kawo ƙarshen wannan yaƙi domin mu koma ga rayuwarmu na fararen hula waɗannan kalamai kenan na wani soja a libya da yake faɗa cewa a kawo karshen yaƙi to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago da abdulaziz turu ke gabatarwa kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke kawowa har da kare a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu baba yakubu makeri da ya karanto labarai solomon abu da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma daryl smith injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.